الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabon bata da tabbata Allah salatu ya ce ci da aminci wani yanzu da tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya cira ga karatun daga littafin ya alhaqul ya wuce cewa man gaba babu tare mu ta'zibu babu ne ga gaici a ramu yo ejin zaza ba da yana yana imana yo na wajin yana zaba da yana yana yau ji gani ako? ya za wajin yau ne waga akwai ne shuri waje waya na e ga akwai ne shuna wajen na wada ana abdullahi ibn mas'udin da ba ibn mas'udin radiyallahu anhu sai cuje da yin ga kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safari a ya famba a annabi sallallahu alaihi wasallam idan zan fan talaqa li hajatihi annabi ta biya da bukatu na humra ma'aha farhan fahazna farhaiha ko na yace le humratan yayi mana nau'in da ciye lugi ma a farhan famba gani biyayi ejuwa juwa juji dabo fa hazna ejuwa juwa guba fa hazna farhaiha yace ya ce egiwaju la fajatil umratu elugin wuce cibe ta'arishu nga zalu abu zajen abu faja annabi ya da sallallahu alaihi wasallam zabe fa qala annabi ga man faja hadha man faji a haza bi waladiha zai lagunta lugin na biya yiwu ruddu da ilaiha ya jula da ayu wara a kaɗuwa gba ni na kiji faruwa abin da duna a nabi sallallahu alaihi wasallam ramu yo ya ta bata ungwe ya lukwangi ko elugi ko da sauransu wayan ji ma fi ẹ̀sán wọ̀dẹ́ lọ na sókò wàdú kíjàn wàdú rẹ̀ gidi pọ́n mẹ́ta ájí wà lẹ́ẹ̀zá gán tí wọ́n lè wà nẹ́bí èjì gan ànẹ́bí jẹ́ ìdábẹ́ kí à ń èyí rí náà wọ́rọ̀ àkọ́rìyàtà náà mọ̀lẹ́ ƙaryata mulin mana kauye wuri a biya ɗin waje nufi wato efuwa na emiyan wuri a biya emiyan zungi zungi waje waje waje shi kadi haraka na ha ga ya yi zungi wuce jina faƙala a nabi sallallahu sallam gan man haraka ha zai zai jiya misu zungin nan kullana nanu sabi shiga a gayo ne kala ne bigan innahu la bagi an yi aziba binari ngwani ne za jiya azaba benena illa rabbun nari sai ce ci na jali ta yana nan rawawu abu dawuda alimamu abu dawuda ga guzo ngwaya layan bagi ngwaya an yi aziba binari illa rabbun nari ne za jiya azaba benena sai ce ci na jali ta yana nan rawawa abu dawuda ki hadisi ngole ki ne gam ki hadisi ne lawi banin nan gaggangi gangani bi nuye bo lan noji wala mo wala tu ka qur'an wala tu dara da tun bi wala biha wala mauludin lahu bi waladi tollo to wala eh banin nan gole ba gimi ta shishi e bonan mu bi mi asun ko ji gane ko ko wuce ayi mi ya e gi gbogbo ndị na sun wayan yi da na fa wunde bukata wa yabi nde bukata alawa kuma nde bukata ala gita ya wagi nde bukata ga na tun yana wunde bukata ga na jiki nan da na nuya mun ga shi ji ko abori ji da sauransu na wunde bukata ga na je guyu ka kunun ga ci gi wuce wuce ku da sauransu na egon na ebe otu ke na wajen akwuru olu gabe juna nan wato ngaji ungwaduyi bela wuce ji ngaji ungwaduyi na egon nan nulu jin damu aka wudan a psychological frustration yan nan eh? kun galo yin na kan da gano yin yi ji ba da hawa hankali wa da baje in ka lobe wuce kawai hani mu yi wasu aji zano rulo yin amma mu je gwaji gwaji ya bai gutun ebe wu frustrate alhali na kawai waje a tatu gina su waje wala ne ganewa waje a bele zanu ga ce unga gi bobo ngi go cha gi gambe nui zanu ga wa ke da lagiya da na zanu ta da giya ban wa gudi mu wa ne to suka ga ce ne me a ji wala ba gi zanu ce wa ne muta mun san ne muta ma ne ne a dai ni waji gabe nui zanu mo a biya ne mun da ya un je boji dona kanan ji wuri wa gwe gi lasu wai laikin na wuri a cikin koguza na ya rikin a na bi wuri a biya wuji kiyo ma'ana emiyar zuzungi wuji kiyo wuji nan a na bi ciyo tola yi azubin illa rabbin na babu tarimin riba babu ne ga ya cin haramu bayan riba wani عن أبي هريرة رضي الله عنه ده أبي هريرة سكوجي الآن من قال وقال سمعت wani tuci ya ce a nabi sallallahu ya kunu ga inna walan nasu yau malkiya qiyama ga ngai zama fari na ba hukunci tuba fa alkiyami na rajulun Shahada da bagi nasu shahidina fa utiya bihi a tulabi fa arafahu ni'matahu a tani mu lawu mai daji fafaraka haku kala ci gan fama amilta fiha ni man nan yi so kwajan kwata ne tuki ci olobi won kala nga tufi ka. nga so ko ngu ku ne ko yobo ta tashahadu har wasu shahidi kala ka zabta so ko ga manazo walakin naka qatalta waje gungu ya an yi kala jariyun ebe zaja ga kai zaka zai zarumi fakari kila magani sun ba mara biya a cikin foro biyun ganci fasu hiba la waji yi a cikin gbaza na ta ce ya fi skubo hata ulkiya finari har uce guna wa rajulun mai zaba gina ta allama ilima da wa ilimi wa allamahu malalimi wuce wuza an doci wa kara alkur'ana mu ba alkur'ani fa utiya bihi a cikin labi fa hu ni ni'amahu wunci ma ni mun ɓe a can ni man lagato waje kaza waje kaza waje kaza waje kaza su kun yawa kaza yawa kaza yawa fahimta yawa mu yawa wannan yawa wannan fama amilta fiha ki waje da mu kala wa ta'allamtu ilma mi wailimi wa'allamtuhu malaili muci wuzaji wa qara'tu fika alqur'ana mimma ba alqur'ana yabo yabo qala to ci ka zabtawa ga manazu walakin naka ta'allamta wade da wa ilmi wa wa'allamtahu wa malaili muci la wuzaji wa qara'ta alqur'ana wa ba alqur'ani li qala huwa qari'un yabo da ja ga zamu ci ba qur'anu magani su mamara a cikin forogaci fasu hiba na waje a cikin baza na ta tefe su bo hata ulkiya finna da har wuce guna wa rajulun da zaba gina wasa Allah wa alayhi so ko ji ba goyu wa ata min asnafil mal ko kuma dukiya iri ji layu uyu nan giji uyu nan koji uyu rakun ji uyu ya fiti ji uyu yamiji uyu roji fi banjo da sauransu fa utiya bihi a cula ne fa'arafahu ni'amahu fa'arafahu na'amahu a cima Allah wuyan nima ne su kwaji ya ba goyenin da rata ne su kwaji ne fa'arafa wancan mafi kala ga ma a mil tafiya yin nukbata na su kwaji ya wani kiwaji dabo kala ga katal gantar hmm? ma tarabtu min sabilin gan wulu ya kundin dogwa tuhibu an yin faka fiha na wasu kwawa ga hawu dukiya fina illa an faktu fiya laka illa facen mu ya dukiya wa shugo wai kala ga ka zarta ga manazu walakin naka fa'alta li qala huwa jawazu wajije gode ga jagan wani tara fakar kila magani sun mamara bi fasu yi ba la waji a ciji forgon caca gbaza na takin facebook sun ma'uli kiya finara a cadar cegunan rawawo muslim yana hadisin babu riya ko babu tahrimin riya kuskure miji manyi da miga babu tahrimin ribana ah. ko babu ne ga yacin haramu yo ne da diki nan ezu eh, ji wale yo waga aji ji bo soko waga ji wa ni etazu ji bo ije ti o mo ebo no ji bo ije ti o unde la da doro ga ya wa ya ko galu gwa bo ije ti o mo ibn kawo ga lugu ya bubo wani jarijan ɗin nan doro alawarwa ko ilimi wa wubo soko katu wajin jimbo soko sadaka wajin jimbo soko etu kirki walo lobo soko jihadi wajin jimbo soko wani gacin hadis na leta wuce atu zakuta zaini zai jihadi nan zaini zai je ilimi nan zaini zai je kinan sai dai dukiya nan wadda ga zagutan na ikilasu gadon tun abubuwa milatu sun yana nabi mamudu a damini zane shi a da daraja wata kwa alkiya gina sai wani zane ji jihadi na yi yin lashe tara min almumi na fi samuwa mawalahu da an lalawun wajen na yi katu na fi sabila fa ya kutu nuna wa yi kutalu zai ma da ilimi na ya fa'in lawon lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat zai ma dukiya na. wani daraja wasu jiki ma wunji ta titin ma amma wa ne ya zane shi wunji busa ko baja zane kuku na wunji je ba ga wuyi zaro ni nga mala ale bi zame ci agu kun ebo kabilan ci zame ci agu kun ebo ali ya ga wunji zaro ni zame ci agu kun ebo ka zo ga ali bi zai fi sabali ga man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa wa fi sabilillah ya zulamin wunji jahaja ya zulamin bomb wunji jahaja wa jigana ko ẹ̀sùn lábọ̀ ń gbogbo dẹni kan lónúgùn tàbí káàkiri ohun tí ó ti ń tulẹ̀ gẹ́ jáde oúnjẹ ohun yàtọ̀ ṣe yìí di nẹ́dí kí àwọn nẹ́dí jáde à ẹ̀sùn òṣìṣẹ́ olóòtúgùn president kó gangi nẹ́yẹ ló mọ́kàntà aláàzù mọ́kàntà kó ọ̀dà mọ́kàntà bọ́ọ̀mù kó ọ̀dà yunifásitì invade ó ti kí àwọn ó di jáde kọ́ mú gánì. ẹnẹ ibẹ̀ ni ẹgbẹ́ ní lálòtí ẹnẹ ṣùgbẹ́ ìké kọ̀nfúsọ̀ orí àgẹ́dẹ̀ mọ̀ sí bá lóṣù ọ̀dìdá agun àkídà wa àríjọ ẹgbẹ́ fìtínẹ̀ ǹgbẹ́kíọ̀ ǹgbẹ́hùn da jàádìjì ilẹ̀ ni wá jàádìro ẹtùlẹ̀bẹ̀ ilẹ̀ ni jàádìro dáwàjì jàádìro rẹ́dìjì ẹn bídíàjì jàádìro ńgbọ́dìgá jin haji lohun suke da mine jihadi bai buna na ga jihadi kunna laki talafi ko waji bolo bolo ya maju to da mine jihadi fa fi ma fajahid kafiri ga ga gu musulunci ya made yi ko ci made ga go yake gun aga suke da ya kibo to da mine jihadi amma ka ya ku gunwa sai kiyon sai dawa ji kalu lokacin cinan ngo ji gane ya sin al masalih almafasili ya make da shiri wa ya dula masa ta su nuku wace wani riba su kaili ewu yin lagija ewu giza kan gija ewu zai je jibu tafi ba su mona ya na ko zane jigun ya ne ya guwa wa katilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu da ma da dukiya ji lalace mu da sauransu yana bata ya kayi dodi ya jadi ne sai daga da makanta mu jira ji kato wani basira wannan no le mini za mu ciyo da mun zane dai ilimi nan mun ji limanci mun ji mutuba mun kasu, mun ji wazi mun ji dawa mun ji kazan mun ji kazan amma ji basa ko bujan mun je ba jagan mun je ba dowi ɗaya malla laye zaɓi fi ni galuwa sai domin ya bani wala girman kai biya za wa galuwa ce dowe wa lugwa wato ne biki ce tita ce waya wa galuwa ce dowe za an gije dowe za na shi mai dona da ya gaban dole na gaya wana za yi na je ngoli kimbo za je do kya ga ci o musan go kya abin za mu shiga ne bane man go shiga shi shi man go ci operate operate ke sarauta ne yau je wa ga da do mu kaga wa do mi wa ga ku bi wa a a kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun wani adam dole ci ji zai mu da alkhairi gami zai ci shi na ga zai je ji tuba da tilka darul akhirah emi alijanna emi alikiyami na ji an halin da zina la yuridu na ruwan fil ardi wala fasada da jella ta take da jelle ta ta ce yankin buwa a mai ji nana e ga yana ta ci wai zilo wai zanan inda aziki nan don hutu masalaci hutu makanta wula shi kura mai yada shi wula zailo aji wula zailo mura wujin nan jiso da katun jariya alali wajen wuce bata ji ego kiwo ego ya zaji adi agan zan doci ma fi hutu dukiya ne shi ego kiwo ga ego ga wa bi kontes ya zaji adi wuni kashi zan doci ma ga gaskiya eh gaskiya an gwai wula minu potire wa an yi bezo ya bunu wa gan wa bi mara yaji kazan kaga mu maji kazan gbani a bai gan mu ji kazan wọ́n ilé ní ipá tá ebó sọkó láti àbọ̀ iná mẹ́ta ẹbọ́ bọ́ ìlàgá àjẹun ìdìbò sọkó sọkó yìí ìfìlà ẹbọ́ ní ìfìlà sọ̀sọ̀. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليها fi hà láyé وهم فيها لا يبخسوا ظلم تيجي bó يشوف Allah kiyaye mu an abi hurairata daga ba abi hurairah radiyallahu anhu sakuje da annabi ga annabi qala wa qala rasulullah ga annabi sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman da ga da waili ni mimma yubtaga bihi wajhullah wajhallah min yana la wa fiskan ce ci an zawajilla nan la ya ta'allamu da waili mu ciwa illa li yusiba bi aradan min ad-dunya sai gode mu da yando ci min yayi jo lan yajid arfal janna da na je kan aljanna yawon alkiyama ya fi funya alkiyamiya riha za na biya kawan rawawa abu dawuda nwa ilimi alkur'ani nwa ilimi hadisi nwa ilimi fikihu nwa ilimi addini nwa ilimi tauhidi amma wajen da ji bata ebo julu je yo wajen ba su ya ci ba wajen ba addini lo igburu ba wajen ba adifin da yan ba wuya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wato zanana wa je kan ya aljanna

la ya ta'allamu hu da wa ilimin cewa illa li yusiba bi garadon min ad-dunya aradon min ad-dunya bo wuje rabon do ciye shi nda wannan wa e bude mota e bude ni e bude latu e ba tunye e ba fi adowin ngo diga na ko e ba fi aheduwin da sauransu amma gba ne daga shi waje gishi wajen gani ako wajen yato za doro na gani zan shi ku fitina na shi keke yi ko wajen gani ako zanen makatunin ku fitina ga aguri zan shi ta wuce ake wangi na ga mashin roba-roba shi ebogo ga fili ga doki wafi zalika fale ta na fasu limuta na fi suna ga wagagen gina ga kasu ji ba ni da. eh baba jin najin bi aye woki bo e bu we encouragement yo gani beta shijiwi mage gbatulita fe tarajiwi wale iri naji jalta almala fawqa alilm jala la amruka fil qadiyati ma ajinta wa bainahuma bin nafs alwahi bawnun ta'lamu idha taha karata aji alfurusiya litasiya alfurusiyo alagbe ti masala

ya hamada hamadahun nasu ya ma ila mafijiyan goyo a alayya ya ci wuna kala ga tilka ajiyar bushirar mu'min ne bushara ga tilka wucin so ajiyu ina daga jiyeci dade, bushirar mu'min ya bushara na jiyar mu'min na rawa muslim ya za shi wani jimu sako ko buja wani jimu za'angi buja amma to sun za'angi fiye ga kirke tiye tuncin na za'angi donin to e tun kirki wuce na zawon shi lugba na kya a ga nujin in ba a ga gai bane da ji gaga ce eh, to kirki wuce ba na wajen riyani ga a ga to ne dai bushara na sako da daji ya mumini tun daga ije ba wannan ya tun kirki nun gona ya ba wannan saka da kiwa da saka da babiyan riyabwa rawahu muslim sai ci ikhlas sai ci bi cikin ge sai ci aluwa bayani ma sai jule ko boru ya yi kwayi milatu la da ji wuyu ya yi kwayi biya gangani doyi wani ilimi inda Allah subhanaka Allah ma bi hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk